amma ba yan wa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan barkanmu da wannan yammaci mai albarka yammacin litinin 4 ga watan ramadan shekara ta 1433 muna roƙon Allah ɗauke sarki ya albarkaci abin da muke na ibada da kuma karɓa mana ya tsarkake zukatanmu jiya mun yi alkawari za mu amsa tambayoyin da aka kawo jiya kafin mu so mu karatu kuma wannan sunnan ta fi mana daɗi mu almajirai ce a bar mana tambaya sai mu yi nazarin ta sannan daga baya mu ba da amsa isa galibi an fi natsuwa wajen isar da sako in akwai buƙatar wani nazari ko bincike akan ta kuma sai a yi da haka za mu ansa su a gurguje sannan mu shiga cikin karatu wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara malam ilimi da takawa malam mutumin da ya kwanta bai san an yi sanarwa ta ganin wata ba sai da ya tashi da safe ya ji cewa an yi azumi shi zai wuce da shi ya isan mai ko ko sai ya ranka idan sai ya ranka ya lizimce shi ya kame baki wannan tambaya tana da muhimmanci tana da ma'ana kwarai da gaske duk da yake ranar ɗaya ga wata ya fi kamata a bijiro da wannan tambaya amma wanda ta shafa to daga nan har ƙarshen wata yana bukata ya san amsarta ne mutum bai samu labarin ganin wata ba ya yi bacci da wuri sai da aka waye gari ko da fito masallaci sai jama'a ce ya ne hukuncin azuminsa malamai sun kusan ijma'i cewa sharaɗi ne ka kwana da niyya ta azumin farilla mana ba za ka ɗauki niyyarsa da safe ba saɓanin azumin nafila azumin nafila mafi ingancin maganganun malamai shine kana iya ɗaukar niyyarsa ko da da tsakiyar rana ne matuƙar dai baka riga ka ci wani abinci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ka shigo gidansa ya ce akwai abin da za a ci a ce babu ya ce to azumi ne kai ma'ana da akwai abincin bai niyyar azumi ba amma yanzu ya fara da niyyar amma azumin farilla dole a kwana da niyyarsa to sai dai dangane da wannan matsala ta ranar farkon wata da mutumin da ya iya kokarinsa ya san ko an ga wata ba bai sani ba bacci ya ɗauke shi an samu saɓani game da ita ra'ayin da ya fi kyau a yi fatawa da shi wanda shi ne ya yi la'akari da makasidu shari'a da taisirul islam shi ne ra'ayin da yake cewa babu laifi a kansa ɗaukar azumi ya waje ba gare shi ne daga sanda ya san cewa an ga wata kuma la yukallifu lahu nafsan lausa wus'aha ba ya da laifi ya tashi da azumi a nan kuma ya ci gaba da shi amma akwai masu ra'ayin ce a'a wannan azumi dai ya zama dole ya kama bakinsa amma daga baya zai ranka shi tun da bai fara shi daga farko ba amma dai kamar yadda muka faɗa ra'ayi mafi inganci shi ne cewa azuminsa ya yi daidai kuma da tashinsa da safe abin da ya wajibi gare shi ya fara bincikar me yake ciki wannan shi kuma yana cewa menene hukuncin mai azumi idan ya mafarki da rana kuma har maniyi ya fito shi me matsayin azuminsa akwai wata tambaya da zan haɗe su ya ce malam ina ina azumi sai na isko ga wuri ana shara sai ƙurar ta shiga makoshina shin ko azumina ya kare ta uku ya ce shin malam mai azumi yana share muhallin sa alhali yana azumi ta hudu ya ce ko ƙura na kare azumi ku ga waɗannan tambayoyin musamman kaso da su guda bayanin da zan yi a shine ɗan adam yana da mashiga guda biyu mashiga ta ciki da mashiga ta kwakwalwa mashigar ciki ta asali ita ce baki mashigar kwakwalwa ta asali ita ce hanci duk abin da ya shiga ta waɗannan kafaifai guda biyu kai tsaye abinci ne ko ba abinci bai na kare azumi amma abin da ya shiga ta wasu hanyoyi ma'ana ya bi ta bayan gida ya shiga ciki ko ya biyo ta bayan gida ya shiga kwakwalwa to wannan ana cewa ya kare azumi ne kawai idan ya zama matsayin abinci ko abin sha kaga daga nan za ka ɗauki matsaloli masu ɗimbin yawa mace ta ɗanɗana miya sai ta lashe ta haɗe abu ya kai ciki kuma ta hanyar da ake soho ta hanyar da aka saba ta asali kaga azumin ta ya kare sai fa inda kuskure ne ta yi sai mu bata uzuri wannan hanzari ne na yin kuskure amma ba don ya nuna abin baya kare azumi ba to kaga mutumin da ya kwanta ya yi mafarki shi ma wannan matsalan ce cewa ba da gangan ya yi ba yana da uzuri da haka shi ba a kama shi duk abin da ke karya azumi yana karya azumi ne idan an yi shi da gangan babu tilastawa babu jahilci waɗannan sharuɗa guda uku dole ne a yi da gangan ba bisa kuma wani ya tilasta ka ba mana kana sani kai sannan kuma ka san yana karya azumi amma akwai matar da kila ɗaukan take dan ta ɗanɗana ta ji ko gishiri ya kama kila wannan bai karya azumi amma ya kamata ta sani so malamai sun ce ana uzuri ne ga abin da ana iya jahiltarsa ƙura in ta shiga ta hanci ina za ta na ga ƙwala ko ga ciki ga ciki za ta na ga ciki za ta nan abinci ce ba abinci ba ce to kaga kenan ba ta karya azumi idan mutum yana zazzabi sai aka bashi magani ta ina zai sha ta baki yana kare azumi ko bai kare azumi to sai aka ce a maganin ba sai ya sha ta baki ba an narka shi an mayar da shi allura za a yi masa ta jijiya yana kare azumi ko bai karya bai karyawa saboda zai je ciki amma ba ta hanyar da aka sani ba kuma shi ba abinci ba ne tamam ba kwanan sai ka ce a drip za a sami shi ruwan da ake sa mara lafiya domin rayuwa kansu to kaga wannan shi kuma matsayin abinci ne don haka yana karya azumi ko da yake bai zo ta ciki ba so matsaloli masu ɗimbiya suna shiga ƙarshe wannan watakila an samu ta dama za a ƙara shi assalamu alaikum malam ah, yara mata da ke balaga da ƙananan shekaru ta yadda suna wahala sosai idan sun yi azumi shin ko za su shiga cikin faɗin Allah wa Allah ladina yuqiquna fidyatun ta'amu miskin duk wanda ya balaga ya kai lokacin da Allah ya ce a ɗauki alƙalami da takarda a fara rubuta ayyukansa ta wurin shari'a yana iya azumi kuma da shi da mai shekara arba'in da mai hamsin duk ɗaya ne amma idan wahala ta kai wahala ya zama ana jin tsoron halaka to da babba da yaro kowa ba a yadda ya halaka kansa ba an yadda ya sha azumi don haka in masiba ta kai ma yaro inda ta kai ana jin tsoron su ma ya kama shi ko ya mutu to sai umarni ya sha amma kuma ba wai fidetun tsamin miskinin zai ba a'a wa in kuntum marda ne saboda haka ayyamun ukhar ne ranko zai yi wannan aya da yawan malamai sun ce amma shafe ta qala alladhina yuqiquna fidatun ta'am miskin suka ce farkon azumi ne sai Allah ta'ala ya bada musu cewa duk wanda zai wahala to ya aje sai ya ciyar daga baya sai ya ce wa anta sumu khairul lakum amma dai mafi ingancin magana shine cewa ayar tana nan amma tana magana ne game da mutane guda biyu mutum na farko shine wanda tsufa ya kama shi tsufa yana da magani ba ya da magani saboda haka jikinsa ya kai raunin da ba ya iya haƙurin azumi to duk lokacin da ya ci sai ya ciyar mutum na biyu shine mai rashin lafiya ta dindindin wacce ba a tsammani ya warke wannan kuma likitoci kawai amintattu musulmi ke yawan hukunci mutumin da yake da chronic ulcer misali yana da kurjin ciki kuma kurjin ya kai wani level da ana ganin ba maganan warkiya sai da aita shan magani ana maneji likita ya tabbata masa ba maganin warkiya ga wannan iya sanin mu to sai mu ce masa yana ya ka warke ka ci da addu'a ka ci da shan ruwan zamzam in kana samu insha Allah za ka warke amma dai in likita ya wannan hukunci to sai ka ajiye azumi ka ciyar amma duk da haka fatawar da wasu magabata suka ita ce kullum ka tashi da azumi da nufi in Allah ya sa maka kwari ka je yau yana yiwa sai ka kai amma daga karfe tara har goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya duk sanda ka ji ba zai yi ba sai ka kare shi a wannan ina kamar tambayoyin za su ya komo dakatar da su to bari mu ansa ɗaya ya ce akan bayanin da kai jiya cikin karatu na cewa hawawu an halicce ta da uba ba da uwa ba shin adamu shine uba a gare ta wallahi na yi tsammanin wani ya wannan tambaya sanda nake wannan bayani cewa to shi adamu ubanta ne sai mu ce shine matsayin uba a gare ta domin shine asalinta daga jikinsa aka halicce ta ko an ɗiba daga haƙarƙarinsa sai aka halitto ta kaga kenan ita menene origin ɗin da me asalinta adam to in ka ce waye ubanta ai wata da uba in ba shi ba ko ba haka ba to amma waye uwarta babu da ita ba ɗau cikin ta aka haife ta kai abin da sa ake cewa ne babanka saboda shi ne asalinka daga jikinsa ne aka ɗebo ka aka halitta ka saboda haka hawa'u ɗiyar adamu ce ta wannan fuska amma kuma matarsa ce Allah ya halitta masa ita daga gangar jikinsa za mu tashi karatu a yau daga aya ta aya ta 27 a cikin suratul ma'ida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم watlu alaihim naba abnai adama bil Allah ya ce zo ka karanta masu labarin ‘ya'yan Adamu guda biyu, karanta masu labarin nan da gaskiya. Labaran Alƙur'ani babu labaran da suka kai gaskiyarsu. Allah ta'ala yana ba mu labarin abin da ya faru ga ‘ya'yan Adamu guda biyu. Malaman tarihi sun ba su suna Qabil da Habil. kuma wannan ya kusan zama ijma'i tsakanin malaman tafsiri cewa ‘ya'ya ne na ciki ga annabi adam a.s. malami ɗaya ne aka ce ya yi wata fassara ba wannan ba shi ne alhassan basri rahmatullahi alai ya ce a wasu mutane biyu ne dai daga cikin banu isra'il amma kamar yadda zamu ji nan gaba kisar ta yi masa raddi kai tsaye a cikin kisar an nuna cewa shi kabil da ya kisa bai ma san ana turbuda ba bai san ana rufe mutum karkashin kasa ba to yana da a har zamanin banu isra'il mutum bai san an mutu turbuɗewa yake yi ba ya gaba zai yi so da haka ra'ayin malamai masu ce 'ya'yan annabi adam ne wannan kissa ta faru gare su na cikin sa wannan ra'ayin ya fi ƙarfi Allah ce iz qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wani abin neman kusanci zuwa ga Allah qurban ibada wacce ake neman kusanci zuwa ga Allah ita sadaka kamar ka yanka dabba saboda Allah ko ka ɗibi abinci ka bayar saboda Allah ƙubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar Allah ce sai aka karɓi ibadar ɗayansu ba a karɓi ta ɗayan ba don haka idan ka bauta ma Allah in ya ga dama ya karɓa in ya so ba zai karɓa ba amma kuma Allah ya san wane ne ya cancanci ya karɓi ibadarsa wane ne bai cancanta ba haka idan ka cancanci a karbi ba ka za a karba qala la aqtulannak sai shi wanda ba a karbi sa ba yace ma wanda a karbi sa ina shirin kashe ka to ina laifi na ni ne nake karban ibadan ka malamai su yi saɓani dangane da wace da ibada ce suka yi wasu sun ce wannan manomi ne wannan makiyayi ne sai wannan ya bada amfanin gona wannan ya bada dabba to ya ake karba wasu suka ce wahayi ake yi Allah ya ce ya karba ko bai karba wasu suka ce a'a kamar yadda ake ga ganima za ka ajiye ne wuta ta zo ta cinye in wuta ta cinye Allah ya karba idan ba ta ci ba to ya nuna Allah baya son abin da ka bayar to wannan shine nassin abin da ya zo a cikin alkur'ani cewa ɗayansu ya yi ibada an karba ɗaya ya yi ba a karɓa ba sai ɗayan ya gune masa ya kushe masa kuma ya ce zai kashe shi amma da yawan malaman tafsiri sukan kawo ta kisa kuma a nan cewa dalilin kisan shine jayayya ta aure suka ce domin annabi adam lokacin tagwaye ake haifa masa kowane tagwaye mace da namiji to tun yake a lokacin ba wata zuri'a banda tasa dole da 'ya'yansa ne za su aure junansu sai ya haɗa tagon wannan da tagon waccan ma'ana idan aka haifi hasan da husaina na farko sai a ɗauko wannan husaina sai a ba hasan ɗin da za a haifa daga baya ita kuma husaina sa sai a ɗauko a ba wannan hasan ina fatar an fahimta to sai shi kabil ya fi son wacce aka haife su tare da shi saboda kyawunta sai annabi adam ya ce a ba za mu baka ita ba za mu baka tagon habil shi kuma habil sai mu ba shi ka. to a dalilin haka sai ya ce zai kashe shi Labarin muka lura a nassin qur'ani ba wannan labarin aka kawo labarin da aka kawo shine me ne labarin ibadar da suka yi aka karɓi ta wannan ba a karɓa ba shi wannan da aka karɓi ba da sai sai madayan wa'azi ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqi Allah yana karɓar ibada ne daga masu taƙawa. masu taƙawa ga ibada su ne waɗanda suka haɗa sharuɗa guda biyu suka yi ibada don Allah sannan suka yi ta yadda Allah ke so wannan ita ce takawa ga ibada ka yi ta don Allah sannan kuma ka yi ta yadda Allah ke so ya za ka gane yadda Allah ke so ibada ka yi ta daidai karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan ya wato ya zama izina a gare mu cewa ba kowace ibada Allah ke karba ba Allah na karɓar ibada ne idan an yi ta saboda shi don haka duk ibadar da aka yi ba saboda Allah ba komin kyawun ta ba ruwan Allah da ita sannan Allah na karɓar ibada ne irin wacce shi yake so a yi masa ba irin wacce mu muka kaga da kan muka ce ita muke so mu Allah ba da haka duk yadda ka ga kyawun ibadarka a wurin Allah ba ta da kyau in ba shi yace yana son ta ba ba ka sani wannan sai ta hanyar sunna shi yasa ba wanda ya tsira sai ahlus sunna eh saboda shine yace ba ni bauta mu Allah sai yadda sunna ta koya min sai da manzo Allah ya koya min manzo Allah na koya mana wani abu ba wanda Allah ke so ba ba amma duk mutumin da yake bin bid'a to a kullum zai ta kaga abuwa suna ƙara ba shi shawa amma kuma nisan ta yake da addini shi yasa imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi ke cewa ijtihadin iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah ka yi kaɗan bisa ga sunna ya fi alkhairi bisa ga ka yi mai yawa bisa ga son zuciya bisa ga bid'a da son zuciya to wannan qabil ya ce ma habila zan kashe ka tunda Allah ya karbi ibadan ka bai karɓi tawa ba hasada kenan sai habil yake ce masa in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulaka <clears throat> ko da ka ɗaga hannu domin ka kashe ni ni ba mai ɗaga hannu ne domin kashe ka ba saboda min inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin tare kisan kai ya saba masa tsoron Allah duk mutumin da ke tsoron Allah ba zai kashe wani ba sai bisa ga dalili na shari'a Ba haka ko ka tasar ma kashe ne ni ba zan kashe ka ba to anan malamai sai suka tattauna kenan idan mutum ya taso da nufin zai kashe ni zan saki hannu in kyale shi in ce masa la'in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi ya je ilayka li aqtulak abinda zan yi kenan ba lallai ba ne. hadisi ya zo na Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah kana ganin inda wani mutum ya zo yana nufin zai kashe ni ko zai kwaci dukiyata in ba shi dukiyata manzala ce karka ba shi dukiyarka ya ce to manzala in ya kashe ni fa manzo Allah ya ce kayi shahada ya ce to in gurin kariyar kaina na kashe shi fa ya ce ilan na sai a kai abin banza wuta kaka kenan wannan abin da habil ya yi cewa ni ba zan kashe ka ba ko da ka kashe ni to yana ɗaukar ɗayan ma'ana biyu ko dai shi ba zai yana nufin ba zan kashe ka ba ibtida'an ni ba zan fari kisan ka ba ko da ka ce mun za ka kashe ni ba zai gaggawa in kashe ka ba amma in ka zo kisa na zan kare kaina gwargwadon iko ko kuma a'a shi habil abin da yake nufi ko da ka tasar ma kisa na to sai dai in kare kaina amma ba zan je kisan ka ba kai amma idan mutum ya zo kisan kai halatta ka kare kanka kuma a gurin kariyar kanka in ka kashe shi to a shari'ar musulunci ka kashe banza ka aika ne zuwa jahannama idan ko ya samu sa'a ya kashe ka to kai kayi shahada muna iya lura a cikin wannan kisa cewa allah ɗaya gari banban yaran nan guda biyu da kabil da habil uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma annabi adam shine mahaifinsu kuma dukkan musulmi ne amma ɗabi'a ta bambanta wannan tun farko ibada mai kyau yake yi wadda Allah ke so har ya karba wannan kuma ibada wacce ga dama yake yi ko kuma ba da nufi mai kyau yake yi ba za ka Allah baya wannan hasada da kyashi sun cika masa zuciya har ya kai tun ba a san ana kisa ba shi zai fara kisa wannan kuma salihi ne bawan Allah ne an sa masa yatsa a baki amma ba ya so ya ciza to wannan gargadi da habila ba kabila bai shiga kunninsa ba ga abin da ya faru إني أريد أن تموت mata ce tuɗa zuka karanta ta ci gaban magana habil ya ce inni uridu an tabu bi ismi wa ismik ni ina son da zunubi na da naka duka koma gida da su fatakuna min ashabin nar sai ka zama cikin yan wuta wa zalika jazaa'ul zalimin Allah ya cike adacha wannan shine sakamakon azzalimi ta abin mamaki anan shine mummuni baya gurin dan uwansa ya shiga wuta me habil yake nufi da inni uridu an tabu bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar yana nufin sharri gare shi kenan a'a irada anan ba tana nufin cewa yana guri yana fata ba domin ba kuma guri a kashe shi abin da yake nufi ni idan har sai ka kashe ni to na fi sun zunubi na da nan su koma gare ka amma ba zan yarda na kai dawo gare ni ba domin in ni na kashe ka zunubin ka yana gare ni kaga wannan ya tabbatar da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa duk mutumin da ya kashe ɗan uwansa musulmi ba bisa ga alhaki ba to ranar alkiyama wanda aka kashe zai tungumo wanda ya kashe shi ya zo da shi gaban Allah ki ce ubangiji ka tambayewa ne don me ya kashe ni sannan idan ya kasa kare kansa ubangiji zai umarni a ɗauko zunuban wanda a kashe ga baki ɗaya a zuba ma wanda ya kisan kai shi wannan sai a kai aljanna wannan ingiza ƙesa zuwa wuta sai ce ina son da zunubai na da naka duka gama kai ta tafiya sau haka duk mutumin da ya kashe musulmi da gangan ba bisa ga hukunci na shari'a da shari'a ta umarni ya kashe shi ba to wannan mutumin ya kwashe masa zunuban gaba daya kaga ashe babu wanda ya arziki a duniya irin wanda ya kasance ƙarshen rayuwarsa an kashe shi ba bisa haƙƙi ba saboda shi zunubansa gaba ɗaya an kwashe masa an basa da me an barsa da lada da neman haƙƙi sai Allah ya ce wa zalika jaza'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimi da haka yana daga cikin manya-manyan kaba'irai qatlun nafs almu'minati bighairi haqq mutum ya kashe mutum musulmi ba tare da wani alhaki menene alhakin da ke sa a kashe musulmi ɗayan abubuwa guda uku ya bar addini da gangan saboda wannan izgili ne da addini ko kuma ya kashe wani rai ba bisa ga haƙƙi ba shi a kashe shi akan wannan rai sannan sai na uku ya zama dattijo ne ya yi zina dattijo shi ne wanda ya taɓa wani wannan da zarar ya yi zina jininsa ya halatta wannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke halattar da a kashe mutum to idan ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku wane ne aka ce ya kashe shi hukumar musulunci ta kace ta kashe shi doka aka ce ta kama shi kai idan ka kama shi da ɗaya daga cikin wannan laifuka guda uku aka ce gabatar da shi ka gurfanar da shi gaban shari'a shari'a za ta yi bincike idan laifinsa ya tabbata shari'a za ta yanke masa hukunci idan aka yanke masa hukunci sannan masu mulki za su sa hannu sannan a zartar da hukuncin to kai sai kai su bulda baka ko kuma kai riga malam masallaci da ka kama shi da laifi kawai sai ka zartar da hukuncin to kai kuma yanzu ka samu hukuncin kisan kai kai maza a kashe ka domin ba wanda ya sa ka wannan aiki ba naka bane na doka ne to me ya faru فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه ليريه

طوعت a نفسه قتل أخيه katala Allah ya ce sai rayuwarsa ta gwada masa ta kawata masa kashe dan uwansa fa qatalahu sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai zama cikin mutanen da suka tada don haka duk mutumin da ya kashe dan uwansa da gangan to hasara ta cin masa tadewa ta kama shi shi kan kabil babu hasararren da ya kai shi domin hadisi ya tabbata a cikin sayi muslim daga abdullahi mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taqtulu nafsun nafsan zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min dhalika al-qatl li'annahu awwal man sanna al-qatl kuma li'annahu kana awwal man sanna al-qatl ba wani musulmi da zai kashe wani musulmi da gangan bisa ga zalunci face sai an ɗibi wani yanki na zunubin da ya yi an jefa ma ɗan adam na farko shine kabila saboda me manzo Allah ce saboda shine mutum na farko da ya sunnanta kisan kai daga ashe ko ko ga yin laifi ba karamin hadari bane ce kai ka fara saboda ka fada mu mutane ko da laifin ana yin sa wata kasa idan ka kawo shi kasar ku ka zama kai ne farko wanda ya kawo shi to banna ta fa domin duk wanda yayi yayi koyi da kai ne من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء لك إن ذاك قول أيكن الخير أنا أي أو تأسى أكسر كبا أي سيكتوكو شكزون شكسر مثالي وقدر كاجي وتكسا كترد وني أيكي نكرمشي ko na kyautatawa ko na sadaka ko na ciyarwa ko na sutura wanda ke shari'a ta yarda da shi a ƙasar ku ba a yi sai ka zo da shi ka gwada ma mutane ko ka tarar da wani majalisi na karatu ana yi wata ƙasa na alkhairi sai ka zo ƙasar ku ka buɗe irinsa ka zama awwalu man sanna hadha hadhihi alhasan ba kamar yadda wasu ke fahimta ba cewa kowa ma na da damar ya kaga aikin alkhairi da kasa a'a aikin alkhairi sai ya zan ma'aruf sai ya zan sananne a shari'a amma kai a gurinku ba sananne ba ne sai ka sunnanta shi dalilin faɗin wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ayi sadaka lokacin da ga ash'ariyun wasu bayan Allah talakawa sun zo suna jin radda ga alamun yunwa ga jikin su idanu sun fada sai hudu ba yace ayi sadaka <coughs> mutane suka yi shiru kowa <coughs> yana tunanin to wai ma mu me muka bar ma mu ne har mu yi wani sarka can sai wani ya zabura kawai sai ya gidansa sai ya dawo da sa'i guda na alkama gari ga sai ce to manzo Allah ga da ya sawaka wani da ya gani sita to in wannan na isa ai ina ya kawo ne bishi sai tashi je gidansa ya kawo wani ya kawo da bino wani ya kawo gero wani ya kawo tufa wani ya kawo kudi. kan ajima ko da manzo Allah ya duba ga tuli na abinci nan ga tuli na abinci nan ga tuli na kuɗi nan ga abubuwa sai manzo Allah ya kalli wannan mutumin na farko da ya fara kawo sai ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan har zuwa ƙarshen hadisi ashe abin da yayin nan abin da shari'a take son aini ba wai shine ya kago abin sa duk wani mai kariyar bid'a sai ta amfani da wannan hadisi manzo Allah ba bid'a yake ba ba ce man sanna fil islam bid'atan hasanatan ba sunnatan hasanatan dole ne ya zama sunna ne to sunna kowa yake yin ta annabi yake yin ta to haka kuma ka je wata ƙasa ka tarar da ana wata barna sai ta baka shawa sai ka zo da ita kaga misali wanda ya haɗa duka waɗannan biyu da sunna ta ƙware da wacce ba ta ƙware ba lokacin da sahabbai suka hijira zuwa ga habasha suka dawo sun gano cewa da waɗanda suka je tijara a san rum sun gano cewa ashe ƙasashen waje sarki sajada ake mashi sau da aka sau suka ce a ah, inda za a yi ma wani sarki arne sajada manzo Allah ya fi cancanta raka da zuwa gaban manzo Allah sai suka surme suka yi sajada manzo Allah ce ma haza <laughs> wannan kuma menene suka ce manzo Allah mun ga wani ma arne da ba kai ba na yi masa sai manzo Allah ya ce ai kowa ba ya musu sujada in ba Allah kaga sunnatan sayyi'atan ce can sunnatul kuffar da suka zo da ita inda manzo Allah ya kyale su ko kuma da a misali ba lokacin manzo Allah bane aka koya mana ce ana yi wani mai girma wani malami ko wani shugaba ana masa sajada muka zo muka yi kaga kenan wanda ya kawo ta sanna sunnatan sayyi'a to bil aks lokacin da ummu habiba ta tai habasha sai ta ga cewa mata in aka ɗauko jana'izar su ƙwarya ake jittawa a kansu sannan sai a ɗora lufafi a sama saboda haka ba a ganin mutum yadda ya kamata ku sani can aka ɗauko jana'iza za a kai makabarta da yawa za ka ga runka mutum ko ba ka ba to idan mace ce za ka ga akwai nau'i na jikinta yana iya bayyana da ta ga haka na sai ta wasiti cewa idan ta mutu ita ma a yi mata haka daga nan wanda ya zama suna in ka lura a kasar saudiya duk ka ga gawar mace za a ɗauko ta za a ga wani abu sama saboda haka ba ka ganin mutum yadda ya kamata kaga wannan suna ce hasana saboda mi saboda sutura ce kun musulunci bai jayayya da wannan to kabil shi ya fara sunnan ta kisa saboda haka duk wanda ya kisa har zuwa ranar alkiyama sai an ba shi kamishi don shi ya nuna wa mutane cewa ran dan adam ana iya kashe shi to anan wani na iya tambaya wani zai iya cato annabi adam alaihi salatu wassalam shi ne farkon wanda aka ce kar a ci sai ya saba ya ci to kenan duk wanda ya ci wani abin da Allah ya haramta sai an bawa annabi adam zunubi <laughs> za a iya wannan tambaya ba za a iya yi ba to ma ba ku yi ba malamai sun yi wannan tambaya a littafai kuma sun ba da amsarta suka ce annabi adam alaihi salatu wassalam duk abin da muka yi ba zai shafe shi ba saboda lokacin da ya wannan zunubi din ya gano laifinsa kuma ya yi saranda da shi da matarsa kala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin shine Allah ta'ala ce fatalaqa adamu bin rabbih kalimati kalmomin nan ma da ya amfani da su ubangiji ne masa ilhamin su fataba alaihe sai Allah ya karbi tubansa to kaga mutumin da ya laifi sannan ya tuba ya za a ce kuma in wani ya irin wannan laifi a bashi zunubi wata abu min zambi kamar la zambala amma in muka lura a kissar nan daga farkon ta har karshen ta bayan da aka ce kabila ya tuba kabila bai tuba ba bari ma mutum inda ya nadama a nan gaba tuba ne yake yi ka karanta to fa asbaha min al-khasirin sai waye gari na cikin masu tabewa to amma bai san yadda zai da gawar saboda kamar yadda muka ce farko ne ba a taɓa kisan dan adam ma bai taɓa mutuwa ba mutum bai taɓa mutuwa ba ballantana a sanya za a yi za ka sai ya zaune zugum yana kallon dan uwansa gagawa kwance bai sai da zai daita ba fa ba asallahu ghuraban sai Allah ya kore kurciya kurciya har kalawa an kaka ko sai Allah ta'ala ya ku hankaka yabhasu fil ardi kaga kai hankaka yana jira namiji da mace duk hankaka duk duk muzakkar da muhannas ko amma dan kaga balarabe zai ce bahasu ba bahasu ba amma mu sai mu ce Allah ya ku hankaka bahasu fil ardi tana tono a cikin ƙasa liyuri ya kai fai wari sau ta domin ya gwada masa hankaka ta gwada ma dan adam ya zai rufa asirin dan uwansa ma'ana lokacin da ya kashe shi bai sai da zai rishi ba sai Allah ya turo hankaka guda biyu suka yi faɗa. sai guda ta mutu sai guda ta tona ƙasa sai ta shiga da ita sai ta rufe domin a gwada masa cewa idan mutu ya mutu haka ake masa kala ya wailata sai ce kai tona amma dai na ba kai na haushi a ajastu an akuna misla hadha al na kasa yin tunani irin na wannan hankaka fa ya sau'ata akhi ne ma in rufa sirrin dan uwana fa asbaha min an-nadimin sai ya wayi gari yana cikin masu nadama akan me akan yi kisan kai a'a kan tafkwancin da ya yi dabara ta ce masa akan bai san yadda zai yi ya rufe dan uwansa ba sai da dabba ta gwada masa don a gwada maka cewa Allah ta'ala ya ajiye hikimomi a ko'ina don haka ga dan adam yana karatu daga hankaka kuma shi dan annabi daga cikin darasin wannan karatu kun haro yau shine cewa zamowa nan babban mutum ba shine zama babban mutum ba ka yi kokari kar ka zamo yayin shehu ina nufin shehun malam kar ka zamo dan malam ka ki halin malam ka ce ni ubana malami ne to kai ba ni ubana waliyi to kai ba ni ubana mutumin kirki ne to kai ba ranar alkiyama kowa cin gashin kansa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana na fatima salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min allahi shay'a don haka kowa takan sai ke ranar alkiyama kaga wannan mutum da ya kisan kai ya kwasan makasar zunubi annabi adam zai hana shi shiga wuta ba zai hana shi ba kuma babu wani wuni da allah da rana za ta fito ta faɗi ba a yi kisan kai a duniya ba kuma sai an rubuta masa zunubi wannan kana iya kwatanta abin da ya doka ba kansa ba za ka kuma gashi kan annabi ne amma kuma ya kauce ma hanya min ajli zalika من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أن min ajli zalik Allah ce saboda wannan abin da ya gudana ne na kisan kai tsakanin kabila da habil katabna ala bani isra'il muka rubuta muka wajabta muka hukunta akan banu isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a sai muka yi dikiri muka yi doka muka tsara cewa akan banu isra'il duk wanda ya kashe rai ba tare da wannan kisan ya zamo sakamako na wata rai da aka kashe ba au fasadin fil ardi kuma ba ya yi kisan ne domin ya hallaka wanda yake yaɗa barna a kan doron ƙasa ba to wanda ya kisa ba tare da wannan hanzari guda biyu ba faka annama qatala nasa jami'a kamar ya kashe duk mutane gaba ke daya wa man ahyaha duk wanda ya taimaka yayi tallafi wajen samar da rayuwa ga rai ma'ana rayuwa ce za ta gangara zuwa mutuwa sai ya ceto ta yunwa za ta kashe ta sai ba ta abinci ta gangara za ta faɗa rijiya sai ya janyo ta ta yi laifi wanda za a kashe sai ya fanshe ta ya biya kuɗi kar a kashe da sauransu Allah ce faka anna ma'ahiyar nasa jami'a shi kuma wannan kama wanda ya rayu da duk mutane ne baki ɗaya saboda haka rayuwar mutum ɗaya kamar rayuwar duk mutane duniya ce a gurin Allah to tambaya nan me yasa ba a yi wannan hukunci ba sai zamanin banu isra'il alhalin wannan al'amari ya faru tun zamanin annabi adam yana da ransa da lafiyarsa saboda mutane ba su yi yawa ba laifi bai bayyana ba kisan kai bai fito ba sai wannan lokaci na banu isra'il su ne yan ta'adda game da muka ji sashin labarin su jiya to shi ko ga al'ada laifi sanda ake yanzu sannan ake masa doka shi yasa zaka kasashen da ba a laifi iri kaza zaka tarar da wannan laifin babu shi ma a dokar su in ka dauko su din Najeriya za ga akwai su laifuka da ake wasu kasashe mu nan gaba ɗaya shi din bai magana su ba saboda ba a yin su a to amma duk lokacin da mutane suka fara irin wannan laifukan sai kaga kuma an zo an yi doka akan wannan laifi saboda haka Allah ta'ala ya yi doka ne a zamanin banu Isra'il saboda a wannan lokaci ne ta'addanci na kisa ya bayyana ba wai an kashe ordinary people mutane kawai ordinary mutane wanda za a ce gama garin mutane ba kai hadda annabawan Allah a kashi afa kullama ja'akum rasulun bima la ta'wa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun har annabawan Allah su yi kisa ka mutumin da Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga jama'a ka kama shi ka kashe kaga ta'addanci duk bai kai ga wannan <coughs> Allah ya ce wala qad ja'atum rusuluna bil bayyinati kuma hakika manzanninmu sun zo ma mutane da hujjoji bayyanan summa inna kasiran minhum da zalika fil ardi la musrifun sannan kuma da yawa daga cikin mutane bayan haka masu wuce gona da iri ne masu faifayewa ne wajen sabo a cikin ƙasa suna saban manzon Allah suna saban manzannin Allah duk da waɗannan hujjoji ne da aka zo musu da aka duk da wannan hukuncin da Allah ya bayyana da tsanantawa dangane da kisan kai da cewa idan mutum ya kashe mutum ɗaya a duniya a gurin Allah kamar duk ya kashe mutanen duniya ne duk da haka za ka tarar da akwai masu ta'addanci su kisan kai kisan kai na ɗaya daga cikin manyan manyan abubuwan da ke halaka dan adam manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa mutum ba zai gushe ba yana cikin fusha yana cikin sauki a wurin ubangijinsa yana da saura wurin ubangiji matukar bai zubar da jinin da aka haramta masa saboda ka duk laifin da zaka yi inda baka zubar da jinin kowa to kana da saura amma da ka kai ga ayi amfani da kai kai ta'addanci ka zubar da jinin wani to kai ba ka ba ubangiji ka shiga wani hadari shi Allah tabaraka ta'ala yake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam وعد له adaban أليما duk mutumin da ya kashe musulmi mummuni da gangan Allah ce to sakamakonsa shine na farko zo ta jahannam kuma khalidan fiya yana mai dadewa a cikin ta sannan kuma wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya dare masa albarka da daka babu sauran albarka ga mutumin da ke zubar da jinin dan uwansa sannan kuma Allah ya masa tanadi bayan ga jahannama ma ka ce an masa tanadin azaba mai raɗaɗi. to Allah kai mana kariya ko ya haƙuri ku rubuta idan mu samu sawa yau ba gobe sai mu ansa insha Allah ta'ala إنما جزاء الذين يحبون فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin wani nau'i da kisa kuma na ta'addanci shine hirab kisan yan fashi innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula Allah ya ce sani dai hakika abin da yake kasancewa sakamakon waɗanda ke faɗa da Allah da manzonsa wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna yaɗa barna suna yawo da barna a cikin ƙasa hukunci su shine an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أبو باب داو بني أن يقتلوا ككشيس وتأمس كيسا نولا كانت شيسا الله تعالى بتي أن يقتلوا با سيتي أن يقتلوا والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى duk kalma in kaga an ɗanyi mata ƙari a cikin larabci to akwai wani ƙari na bayani gare ta kaga na ce kotila ko ya ce kotila fa wa ta taqtila a karkashe su da ka sai Allah ta'ala ta an yuqatilu a musu kisa na wulakanci aw yusallabu ko a gicciye su a gitta su a ɗaure su a yi musu kisa gaban jama'a aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yayyanka hannayensu da kafafunsu ta hanyar saɓani in an yanke hannun dama sai a haɗa da kafar hagu in a yanke hannun hagu sai a haɗa da ƙafar da saboda mai jama'a rahama ce ga wanda aka yi masa ka duba duk inda shari'ar musulunci za ta hukunci komai tsananin su sai ta yi la'akari da masu haka domin inda za a ƙera hannun dama da ƙafar dama hannun ƙafa hagu da hannun hagu ba za su yi aiki saboda sun zama gefe guda mutum zai zama gefe guda kwanci ko ba amma hannun dama da ƙafar hagu sai ya dogara ga ƙafar hagu ƙafar dama kai sai hannun hagu ya tallafa mata ya rinka tuma ko ba haka ba ko kuma hannun dama da kafar hagu sai kafar eh, dama kai da hannun hagu sai ya dogara ga kafar hagu hannun dama ya tallafa sai yana yadda tsuntsa yake yana fifika yana cira yana tuma hmm? Allah ta'ala ya ce hukuncin da za a yi musu kenan auyin fominal min ardi ko a kore su daga cikin ƙasa ma'ana a sa su su yi fursuna ko a nisantar da su daga inda jama'a suke dalika lam khizyun fi duniya Allah ya ce wannan saboda su samu wulakanci a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim ranar lahira suna da azaba babba illa alladhina tabu sai fa wadanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun gabanin ku samu iko kama su fa'lamu anna Allah ghafurur rahim da ku sani Allah mai gafara ne mai rahama wannan aya malamai sun ce ta sauka a shekara ta shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu mutane suka zo ana kira su uraniyun suka yaudari manzon Allah sun zo da sunan sun musulunta sai wato ainihin yanayin madina bai masu daidai ba sai suka samu abin nan zazzabi na cizon sauro malaria saboda madina gari ne mai dabinnai kuma ruwa na kwanci to kaga dole ne a samu sauro mutumin da bai saba da garin ba mai zai faru dole ne zazzabin malaria ya kama shi alhalin mutanen madina ba su kamuwa da ciwon saboda me saboda su kuma sun samu abin da ya kira immunity sun samu garkuwa sauron ya ciza ya ciza har jikin ya saba da cizon sauron shi za ga dan afirka sauro kusan bai masa komai bai kashe shi amma yau da ɗan asia da bature ɗan europe da ba america da balarabe ɗan middle east duk in suka shigo afirka suka zauna nan take in ba ɗauke wani mataki ba sai kaga sauro ya azabta su ya halaka su saboda su ba saba shi ko nan ka duba bambancin birni da ƙauye in yanzu kai ɗan cikin birnin sakkwato ka tashi ka tayi ƙauyen bai gyaɗe inda akwai ruwa na gani mutumin da gyaɗe yana kallo na saboda yau yana jaka tuka bai kusa to in kai kwana uku ko da zaka dawo nan me zai faru za ka yanayi ya canza almimu waɗannan ƙoraniyun da suka zo suka samu wanda matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi musu gatanci sai ce su je inda ake masa kiwon raƙuma akwai wani bawan Allah ana kiransa ya sa nubi ne bakar fata ne dan wajejen ah, kamar a ce southern sudan su ne nuba ƙasar nuba bakar fata na irin tilin tilin tilin din nan ya zo gurin manzon Allah ya musulunta manzon Allah ya ya shi kiwo ana kiran sai sa sai ce je masu kiwon dabbobin sadaka dabbobin gwamnati sai manzon Allah ya ce su je su abin nan a ba su a rinka ba su fitsarin rakuman suna sha da suka je sai da suka bari wannan makiyayi yayi bacci sai suka kashe shi suka kwakule idanunsa suka gargaɗa rakun masu kai ta tafiya wai su sun samu gani ba. sun ci wawa sun tsere ba san su ne wawaye ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kamo su <clears throat> ba su yi awa 24 ba sai da aka kamo su aka zo da su gaban manzo Allah manzo Allah ya sa aka kire masu hannu kowane ko hannun dama da kafa hagu ko hannun hagu da kafar dama sannan aka kwakule idanunsu yadda suka yi bai sa'a sannan aka ajiye su cikin tsananin rana akan duwatsun madina suna alma manzo Allah na anna. suna ruwa manzo Allah na wuta ba a baku kun dade ba ku mutu ba to akan wannan wannan aya ta sauka malamai suka ce tana magana ne akan mutanen da suke tsorata jama'a kuma su amshi dukiyarsu ma'ana dai yan fashi da makami da ka 'yan fashi da makami shari'a ta ba da zaɓi na a yi masu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa al'imam ibn khuiz mandal yana da tafsiri mujalladi biyu tafsiri ibn khuiz mandal wani babban malami ne mashahuri ba maliki ya ce ba a la'akari da nisabi abinda ake la'akari da shi shine tsoratarwa ba ka ɗan fashi ko da naira ɗari ya samu gare ka in dai an kama shi wannan hukunci shine hukuncinsa ko dai a kashe ko a gicce ko a yanke hannun dama da kafa hagu ko kuma a kore shi ma'ana a kai shi kursuna amma malamai suka ce wannan fa an ba alkali ne ijtihadi ya duba girman bannar da yi saboda in kuka lura idan yan fashi suka saki jiki to tattalin arziki zai kare yanzu misali in aka ce daga sakkwato zuwa kano babu amintattar hanyar to kaga kasuwancin duk da ke tsakanin Sokoto da Kano me zai faru gare shi tsakanin Sokoto da Lagos tsakanin Kano da Ibadan sau da haka samun amincin hanyoyi na cikin abin da zai sa addini ya karfi tattalin arziki ya kwari lafiya ta samu kwanciyar hankali da aminci babu mutum mara imani a duniya irin dan shi ne zai tare ka cikin daji baka da wance to sai Allah gashi da makami baka da makami in ya so ya mai da kai tsirara ya mai da kai huntu ya kwace duk abin da kake da shi kuma in ya so ya yi ta'addanci ga mata sannan in ya so kuma ya kashe to shi duk hukuncin da aka yi masu ba zancen jin tausayi a gare su wata rana nan kan wannan hanya ta abuja yan fashi da suka tare wasu mata bus ce guda za su je wurin biki idan kuɗi ba kuɗi sai suka ce to a cire kayan biki don haka an ci ado an sha kwalliya an sanya sarƙoƙi da aka cire gaba ɗaya suka bar duk wanda a cikin motar nan tsirara sai direba daga ƙarshe shi direban suka ce to yanzu kai duk kai ka ɗauko waɗannan to kai baka samu cire naka tufafi haka suka bar su baki ɗaya suka kwace kayan ya ja mota ya je kauye bai san ma yadda zai shiga garin ba ga yamin duniya wanda ya kai ta'addanci da rashin imani irin waɗannan wani dan fashi ya yanke wayansa da bakinsa kamar da je muka faɗa albala'u muwakkalun bilmantin yana fashi da makami ya addabi mutane an bi duk hanyoyi don a kama shi aka rasa sai aka ba mai gari shawara ce abin ya kamata ka ba shi aminiti irin abin 'yar aduwa ya yi ma mutanen men ko ba haka ba abin masu ciyan suka kasa yau 'yan boko haram ya ce kowa ya aje makami za mu amintar da shi za mu ba ku duk abin da kuke so za mu muku da za mu shigar da ku cikin masana'antu ku koyi ayyuka iri iri sai sarki ya ce a ba da shela an ba shi aminci aka ba shi aminci aka shigo da shi gwamnati duk inda sarki ya tare da shi ake zuwa wata rana ana zaune an kawo abinci sai aka ɗebo nama sai ya ɗaga wani fiffikin tsuntsu sai ya bushe da dariya sarki ya ce me sai ce wannan tsuntsu ya tuna min da wani tsuntsu da ya taɓa gittawa a lokacin da ina fashi ya ce na tare wani mutum tsakiyar dokar daji na ce ya kawo kuɗi ya kawo har ya ba da bai na ce ya dawo na ce ya cire suturarsa ya cire ya tafi tsarara har ya ba da bai na ce ya dawo na ɗaga makami zan kashe shi sai ce haba mai ne maka kuma duk abin da yake gare ni ka amsa sai ce haka kawai nake so in kashe ka ya ce wai na ɗaga takobi zan kashe shi sai irin wannan tsuntsu ya gita sai ya ce ya kai tsuntsu ka da tsakaninka da Allah cewa wannan mutumin shi ya kashe sai ƙara bushewa da dariya ya sarki ya fusata ya ce daman na baka aminiti ne akan tsoratar da mutane saboda ba ni da shaidar ka taɓa kashe kowa amma yau wannan tsuntsu ya yi shaida cewa ka yi kisa don haka askarawa ku kan mai sai ce a kashe shi albala'u muwakkalin bai taɓa zaton wannan tsuntsu zai masa shaida ba ga shi ya masa shaida tun ɗazu malam idris yana ta lura da ni lokaci tambayoyi ba za mu ansa yau ba sai gobe wannan siyasar ta fi amfani sai mu yi nazarin tambayoyin kaga in akwai neman ƙarin nazari ko bincike ko samun hujja sai mu yi sannan mu gabatar to sai mu Uh, al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya faɗi cewa ɗan fashi idan aka kama shi to ba zancen yafewa saboda min saboda wilaya ta waɗanda ya mai fashi tana akan sarauta ne ba tana akan talakawa don haka misali in aka kamo ɗan fashi ya yi maka fashi ba ka da haƙƙin ka ce ni na yafi alhaƙina ko kuma ya yi ta'addanci misali ya kashe mahaifinka ko ɗanka ko matarka ko ɗan uwanka ka ce na yafi alhaki na a'a shi ɗan fashi in dai an riga an kama shi to shi kenan hukuncinsa dole ne a zartar da shi amma idan ya tuba kafin a kama shi Allah ta'ala ya ce abin nan min qabla an taqdiru alaihim ina ayar take illa alladhina tabu min qabla an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba tun gabanin ku samu ikon kama su saboda kaɗan fashi yana iya tuba mai shan giya yana iya tuba barawo yana iya tuba mazinaci yana iya tuba duk laifin duniya ana iya tuba amma da in aka riga aka kamo ɗan fashi ya shigo hannun hukuma to haramun ne a yafe masa dole ne a zartar da doka a kansa idan ka gama da ɗan fashi a hanya allah ya kare mu ya kare ku baki ɗaya to shari'a ta baka zaɓi kana da ikon ka ja alhakinka kawo kuɗi ka ce ban basuwa ka yi kokawa da shi in Allah ya baka iko ka kai har ne jahannama in bai baka iko ba a kashe kai ya kai ka aljanna to amma dai wasu 'yan fashi sun tare mutane sai aka ce mata su yi nan maza su yi nan sai wani ya cikin mata aka ce kai mata aka ce su ne cewa babu namiji na in ba to in ka yi ta mata kun ba kai ne ka kai ma a nan sai an ce bisuran ka ce tun ba yadda mace kake kuma ba kai ne saboda ka tsira da rayuwarka abinda rayuwa ta samar to rayuwa ce take iya dawowa da shi a nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya azurta mu aiki da shi babu ladarsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين